dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani lokaci. Kamar da kuka ji ra'ayoyin samari dangane da kwararan abubuwa biyar da kowane matashi zai so masoyinsa sa yi masa? A yau mun sauya akalai shirin ne domin jin ta bakin 'yan mata akan abubuwa guda biyar da su ma matan suka fi so kamar yadda masoyansu maza ke bukata kowane irin martani suka mayar yana da bukatar a ce ana nuna miki so fiye da yadda baya zato sannan kuma ya rinka faɗa min gaskiya akan kowane abu kai ya rinka ɓoye min ta a waya ajiya ne sai na biyu maganganu masu daɗi ku biya mu domin zai cikakke hirar. Salamu alaikum da wa nake magana? Kana magana da Rukai Faruk Mansur. So muke mu ji ra'ayi dama na samari da 'yan mata daban-daban. Waɗanne abubuwa misali ki so kuma misali guda biyar da kika fi so a rayuwar ki so masoyin ki rike miki. A gaskiya ina so ya rinka kula da ni. Kula da ke kamar yaya, rika sai miki kaya ko ku kamar yaya? a'a ba wannan ba ya rinka kira na a waya haka dai ya rinka tambayar lafiya ta da ke yadda nake kuma ya rinka kawo irin ziyara haka dai wato ya rinka zuwa ganin ki akai akai kenan eh akai akai okay sannan kuma ya rinka faɗa min gaskiya akan kowane abu kai ya rinka koye min wato baki san dai muka ya miki ƙarya kenan yau kai min ƙarya sannan kuma sannan ya rinka girmama iyayena kamar misali irin da ɗari kaɗan zai zo wurin ke ɗari kole da ɗan yace fa ne ɗan ko kuma ɗari kaɗan baki na zuwa wurin tailor da sauransu waɗannan fa su ba su cikin lissafi. a gaskiya wannan ba dole ba ne tun da ba matar su nake ba a matsayin saurayi na yi ce hagu wannan ai bai zama dole ba kyauta ba dole ba ce in yi to in bai ba duk ba komai wannan. amma kuma wasu sun ce kyauta tana da eh, tasiri. Eh. eh haka ne amma yana yi shi ma daidai gwargwadon shi ne amma amma dai amma dai ai yana ɗaya daga cikin dalilan shi kan da suke ƙara dan ƙwan soyayya ko ko ba za ki so a ce kin samu saurayi mai kyauta ba eh haka ne amma ni dai kawai dai ina son shi ba wai abin shi nake so ba in ya ban na gode in bai ban ba ma shi kenan amma ni dai kawai dai ina son shi Salamu alaikum. Yawwa da wa nake magana? Suna na Ummi Yasa. To so muke mu ji na ke ra'ayin misali a mun ji na samari dai. So waɗanne eh. abubuwa muhimman abubuwa guda biyar kike so kike fi kauna a duniya kin ke so a ce masa yanki yi Na farko dai ta ga mutum yana da bukatar a ce ana nuna miki so fiye da yadda baya zato. Wato yanzu yana nuna miki cewa ba wanda yake kauna a duniya kamar ki. ko da bai kai hakan ba eh, amma dai a nuna kai ne kan gaba kan gaba eh. eh sannan kuma na biyu a dinga girmama ka na uku ana fuskuta ka ana da sakin juna da yadda ya kamata to sannan kuma kaga shi namiji dama in kana da bukata abubuwa a gare su dole ka ta ka da da biyayya kamar yadda yi wasu 'yan matan ke faɗi kusan kyauta ko kuma a ce yana dan baka baki wani abu na dan tasiri haka baki ganin wanda ma na ɗaya daga ciki ɗan so eh, ka akwai wanda a wasa ka zai iya tambaye ka ce ni ka fi so kamar ni ka gani zai iya cewa ne na fito kai sai na ce mishi abu kaga lokacin da zai zo ya su ya kawo min to ka gani amma ba dan na roƙe sai dan yana so ya kyautata samu ya nuna min nashi kulawar gare ni wato zaki so da ce in zai zo ya dan wani abu ne kamar yadda ya saba dai ko dan yaya dai ya baki ba sai kin tambaya ba kenan eh amma ka ga dama ba a sa aka ba idan mutum yayi alaka da alheri idan bai ba ai ba ta kulawa amma dai a ranki zaki so haka inda zai din da shi kenan ba sai kin tambaye shi sai za ka soya ka musamman ma a ce me ka fi so ka faɗe shi ko da yaushe tun da dai ba kullum za a dinga zuwa ba sai ta yi bayan sati biyu ne bayan sati ɗaya bayan sati uku to ka ga mutum shi ma dole ya kwatanta wannan kwanakin da ya baya zuwa ko da a waya ne kuna ga gaisawa lokaci ɗaya ya zo a ce ya sa ka cikin farin ciki ya zo ya ranka cikin shi ya baka cikin shi to shi ma wannan abin alfaharin sani. ba ba kai kaɗai duk ba. Amma kin san wasu samarin kuma su sun fi son so irin surprise ɗin wato a baki mamaki ba sai sun haka ne eh to wanda kika fi so kin fi so ya gaya miki zan kawo miki kaza ko kin fi so kai ya kawo miki irin ya miki surprise ɗin. A ko shi ma kansa in zai ta ba zai taɓa kawowa ba. wata rana ma ba zan san ya kawo ba sai ya tafi saboda akwai ne haka ko akwai wani da yake su yan uwa ne zai iya ajiya inda ba zan gani ba sai ya tafi a ce mu ai an kawo kaza ko wai to kaga ni ma kuma wanda dole na san in je zai zo in je na sani dole zan tare da mishi shi ma abin da idan ya gani zai ji daɗi ya san ko da yaushe ana tare da shi. Ita ma ka'ida ce duk inda ka je ka girmama mutan garin dan kar ka mance. Ina fatan kun gane zance na kun tantance zance ɗaya ne kun azumi mun azumi ne hoho duniya. Da wa nake magana? Na sana. Yawwa, ah, waɗanne abubuwa guda biyar kika fi so a ce masoyin ki na yi miki guda biyar kacal a ce masoyin ki ko da na yana miki su to na farko dai kana ji na kula kulawa kulawa kamar yaya kin san kulawa kala kala ce eh kala kala ce a kai-a kai, ko da ba a samu dama an zo waje na fito a dinga yawan tabo ni a waya ajiya ne sai na biyu maganganu masu daɗi kuma ga duk suna ɗaya daga cikin tsara danƙwa soyayya ya maganganu masu daɗi suke akwai mana kalamai masu daɗi. Kamar za ki ma iya bamu misali? Za ki iya bamu misali? saboda kalamai masu daɗi kin san wani manyan da ce barka da hutawa ai kalami ne mai daɗi kalma ce mai daɗi misali a gaya maka ko kuma ce ko eh. a kana lafiya da kalma ce mai daɗi to bayan irin wannan musani ba ke wani iri ne ke misali ana kira ai wani irin kalmomi ke so misali ke fa ɗaya ko biyu irin wanda ke so maso yake eh yawa ya kike kaza kaza ai irin da tsarin nan naku na maza kawai ni dai yana burge ni a ne dai ta zai dinga sai wa mace kirari saman kamar daga ita babu bukari wani ma haka zai dinga cewa ko bayan duk ƙarya hakan yana burge wato ko da ƙarya ne kiji sun fi so a miki hakan yawwa eh na ma ta ai ƙarya ne amma kawai ni namiji ya mun sai ya burge sai kuma abu na gaba to gaskiya dai ko da riƙon na nan ma kaga suna da ya mutunta iyaye na mutunta nasu ga kowa nawa da mutum? To misali in aka kuma bangaren kyauta fa. kyautatawa eh ita ma tana da kyau shine ba ki sha'awar in zai zo ko da yaushe dan rika wani abu kuma dan ci ga wannan gaskiya ban bana ban fiye san haka da yake ma mazan yanzu ma ba kowa ne yake wannan ba sai dai dai amma in ya bada za a amsa in ya bada sa a karba mu a raba har ne da makarin ya yi a jama'a nan makarkashin shirin namu na wannan lokacin yanzu a madadin waɗanda ku ji muryoyinsu ne ibrahim jarmai daga dandalin ne ke cewa matasa mu kasance masu zaman lafiya da kwanciyar hankali domin zaman lafiya ya zama dan sarki yanzu kuma sai shirinmu na gaba